don tun bayan fitar su ta kaba aka san kulla kullar da aka yi aka raba ta da tilon ɗan nata duk wani abu da zai kawo gidan sai dai a san mata har ta kai ga zai iya zuwa gidan bai neme ta ba balle je inda take idan ya gama abun da zai yi gurin uwar goyonsa sai ya tafiyarsa sai dai ta ji tashin motarsa muka ce in kuwa har ta matsu tana son ganinsa to sai dai ta laɓe ta hange shi har sai ya tafi sai ta durƙushe ta yi kukan wannan sabon al'amari da ya bakonci rayuwarta wata rana ma abin da za ta ci gagarar tiki sai ta je gurin hannatu ta roƙe ta ita da ɗanta amma an raba su an yi farraƙo a tsakaninsu ita da shi sai gani sai hange. haka ta dukufa ba dare ba rana tana kaiwa wanda baya bacci kukanta don ya tausaya mata ya dawo mata da hankalin ɗanta gare ta ya zo ya tallafe ta don ba ta da kamarsa duk duniyan nan muka ce wani zuwa da 'yan uwanta suka yi ne suka iske halin da take ciki da suka koma suka sanarwa da mahaifinta yadda suka same ta cikin yanayi na rashin kulawa hankalin alhaji ibrahim ya tashi sosai sai da ya zub da hawayen rashin amininsa da ya yi don ya san tabbas da alhaji aduna da rai da hafsar bata ta wulakanta haka ba to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya kira khalil a waya yana tuhumarsa khalil me yake faruwa da mahaifiyarka ne yan uwanta sun zo sun same ta a wani yanayi ya ce bafa wani yanayi kuma Bata da lafiya ne ya faɗa cike da fargaba don ko ya kai akalla sati biyu rabon da ya ɗora idanunsa a kan na mahaifiyar tasa shi kan ya rasa me yake damun ƙwaƙwalwarsa yana son ummansa ƙwarai da gaske har bai iya kwana ba tare da ya zo ya ganta ba amma sai gashi yanzu san baya son zuwa inda take in ma ya taho da nufin son ganin nata da ya je jefa kafarsa gidan zai je ya manta da wata mahaifiyarsa ba zai sake tuna ta ba sai in ya koma gida wannan abu na ɗaure masa kai ya rasa ya zai kuma ya rasa wa zai gaya wa damuwarsa Bafa Alhaji Ibrahim ya ce awo ba kama san a yanayin da mahaifiyar taka take bane kake tambaya to bari ka je in gaya maka in har ba za ka iya kula da mahaifiyarka ba to zan turo a ɗaukan min ita don ba ta da kowa sai kai ɗaya tilo waɗanda suka yi sanadin zuwan ta zariya allah ya ɗauki ransu dukansu kaga kenan zaman ta ba shi da amfani a nan in har ba za ka kula da ita ba tunda har abin da za ta ce yana gagarata to gara ta dawo cikin gatanta mu za mu kula da ita ba za mu batta ta wulakanta ba hankalin dr kalele matuƙar tashi wai shine mahaifiyarsa ke rasa abin da za ta ci alhalin babu abin da baya kawowa gidan shi yana can kwanci cikin daula da matarsa suna cin cima mai kyau Wata ma yana gani har zubarwa ake yi don wadata da nuna almubazzaranci amma a ce yana da ransa uwarsa tana kwana da yunwa ya raunana murya ga kakan nasa ya ce babba. don girman Allah ka yi haƙuri ni ban san hakan na faruwa ba ni dai na san ina kawo komai na bukata cikin gidan ban sanya aka yi ba ba a kai mata amma yanzu zan sa ido zan tabbatar komai yana wadatarta kuma ni wallahi ba ta taɓa gaya mun ba alhaji ibrahim ya ce haba ta kwarana har sai ta fito ta gaya maka kai baka san me ya dace ka yi wa mahaifiyarka ba har sai ta hannun wani za ta samu abu daga gare ka hakkinta ne ka kula da ita ka kyautata mata ko da baka da shi balle Allah ya maka arziki daidai gwargwado to in har kana son duniya ka da lahirar ka su yi kyau ka iske Allah cikin salama to ka kula da mahaifiyarka ka kyautata mata sannan ka dage da addu'a mu ma za mu taya ka Allah ya maka albarka ya amsa da amin baffa wasu hawaye ne masu dumi suka gangaro a kumatunsa ya sa hankici ya share wata irin nadama ce ta ziyarci zuciyarsa na abubuwa da ke faruwa da shi tsakaninsa da mahaifiyarsa da sauri ya tashi tamkar wanda aka tsikara ya fito daga ofis ɗinsa ya hau motarsa ya baro asibitin shika ya tsaya a banki ya cire kuɗi masu yawa ya yi wa mahaifiyarsa sayayya tun daga kayan abinci da kayan tanɗe-tanɗe da na masarufi har da situru da duk wani abu da ya san za ta bukata sannan ya baro gurin ya nufi gidan iyayen nasa shi da mai gadin su suka jidi kayan har mai gadin ya nufi bangaren hajiya hannatu sai ya dube shi ya ce ba nan za ka kai ba gurin umma na za mu kai abin yau ya ba mai gadin mamaki don ba haka aka saba ba komai aka kawo gidan can ake kaiwa yau Allah ya karkato da hankalinsa gurin mahaifiyarsa kenan to Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu haka mai gadi ke ta faɗi a ransa ita kanta hajiya hafsatun da ta ga ana ta shigo da kayayyakin mamaki ne ya kama ta har suka gama ya zo ta ya durkusa yana hawaye ya ce umma na ki yi haƙuri ki yafe min laifin da na yi miki don Allah ki dinga yi min addu'a ban san me ke damuna ba ina cikin wani irin yanayi da ban gane kansa ba ta yi masa magana cikin sassauci ba ka yi min komai ba ubana Allah ya maka albarka ya shige maka gaba a dukkan al'amuranka addu'a kuma kullum ina yi maka insha Allahu ba za ka taɓe ba ni dai muradi na kada ka yadda ka yi sake da ibada kada addu'a a kowane irin yanayi ka samu kanka waɗannan kayan kuma ka kai wa mamarka hannatu nata dai ko dole ta sa ya mata karya. eh na kai mata nata wannan naki ne don allah duk abin da ya ƙare ko ban zo ba ki kira ni a waya kiki sanan mun zan kawo miki kada ki yadda ki ƙara zama baki da abin da za ki ci a ce ina raye har kin rasa wani abu in haka ta sake faruwa lalle na yi asara ta yi saurin dakatar da shi ka daina kira wa kanka asara ni ban kullace ka da komai ba yanayi ne ya kawo haka da ai ba haka kake yi ba ya ce umma ki min addu'a kada Allah maimaita min irin wannan mummunan yanayin yana daɗe a gurinta suna hirarsu ta ɗa da mahaifiyarsa su kuma can bangaren hannatu sun yi cirko-cirko suna jiran fitowarsa balle da 'yan rahoto suka gaya mata irin kayayyakin da ya zo da su a motarsa duka can ya kai su shine abin ya girgiza ta e, lalle an soma wargaza musu shirin su don haka sai sun sake sabo Da kira kanwata wato matarsa ta ce tashi tashi wato ke bacci ma kike yi muna nan sake da baki masu surkullin tsiya sun warware mana shiri ga mijin kinan fiye da awa ɗaya yana gurin tsohuwarsa har da kayan abinci da tarkacen daɗi cike da mota yana can gurinta har yanzu bai zo gurin mu ba ta tashi a firgice ta zauna kan ubancin yaya hannatu muna ina hakan ke shirin faruwa alhalin an ce mana ai an raba su shi da ita sai gani daga nesa maza ki kira hajiyanmu ki gaya mata kada mu yi saki da zafi-zafi akan bugi karfi ai yanzu zan shaida mata dole gobe mu fantsama sabon shiri to da dr khalil ya shiga gurin su, sai ta tirke shi da tuhumar ina nasu sai yadda aka ce ya kawo gidan ya dube ta da mamaki ya ce jiya da na zo gidan nan kun ce kuna da komai shi yasa ban siyo muku komai ba ita kuma umma babu komai a bangarenta shi yasa yi mata siyayya to amma ai komai da kake sayowa ana bata wani sabon abu ne kuma za a dinga soya mata nata daban ko ce maka aka yi an hana ta ya ce a ni babu wanda ya ce min gani na ya dace in ba ta nata haƙin kuma in ba ku naku hakan zai fi to tun daga wannan sayayya da Dr. Khalil ya yi wa mahaifiyarsa shi kenan su hajiya Hannatu da kanwata suka kasa samun natsuwar hankali sai da suka fantsama suka sake juyar da zuciyar Dr. Khalil ya juya mahaifiyarsa baya ta yadda har sai da ciwon hawan jini ya kama ta ta kwanta ciwo sosai har ya kasance babu wani takamaiman tsayayye da ke jinyata in banda 'ya'yan hajiya halima to ganin ɗawainiyar yadda suke da ita ya yi yawa ne ya sa ta kira mahaifinta ta sanar masa ba ta da lafiya nan da nan ya turo a duba ta ganin irin halin da take ciki ne yasa suka tattara suka wuce da ita can ƙauyen sun don a yi mata magani tun da aka tafi da ita khalil ya kasa kira ya jiya jikin nata da abin ya dame shi ne ya gaya wa amininsa dr lukman halin da ake ciki shine ya ɗauke shi suka tafi har ƙauyen suka gaishe ta a lokacin ta ji sauƙi sosai tun daga wannan zuwan bai sake zuwa ba sai dai ya kira ta a waya shi kanshi dr lukman ya gano tabbas akwai wata manakisa da aka kulla tsakanin dr khalil da mahaifiyarsa shi yasa kullum yake saka shi cikin addu'a sa allah ya tsamo shi daga halakar da aka saka shi dr lukman amini ne na gari ba tare da sanin dr khalil ba yake ɗaukan mota ya tafi har ƙauyen su ya duba mahaifiyar aminin nasa kuma idan zai tafi sai ya saya mata sha tara na arziki kafin ya je kuma duk lokacin da ya je zai yi ta lallashinta yana roƙonta ya fewa aminansa ta dinga yi masa addu'a wannan shine mafarin zaman umman dr khalil a mahaifata shi kuma tilon ɗan nata yana nan zariya yana ci gaba da aikinsa cikin nasara da samun ɗaukaka duk a dalilin addu'a da uwa ta sake masa don a ce wata bata ta taɓa yin fushi da Khalil ba ta san ba haka yake batun asalinsa yanayi ne ya mai da shi haka kuma tana addu'ar Allah ya dawo da zuciyarsa daidai a ɓangaren hajiya hannatu kuwa da matarsa surayya sai munna suke yi ganin sun raba shi da mahaifiyarsa su kaɗai suke cikin daular arzikinsa a shekarar ne shi da surayya suka tafi aikin hajji har da uwar goyon nasa bayan sun dawo kuma ya tafi da surayyar wani kot da zai tafi kasar ingila na watanni biyu duk wannan dabdalar da ake yi bai ko tuna da mahaifiyarsa ba har sai da dr lukman ya ƙara masa magana sai cewa yi ai zai je ne amma sai ya dawo kos ingila daga can kuma yana so zai kai surayya a duba ta akan rashin haihuwa shekarunsu biyu kenan da aure ko watan wata bata taɓa yi ba a satin jirgin su ya daga zuwa ingila shi kuma dr lukman a lokacin ya nufi ƙauyen su don duba lafiyar uwar aminin nasa to lokacin da dr lukman ya isa ƙauyen kamar yadda ya saba tafi yake da sha tara ta arziki na kayan abinci da kayan masarufi irin yadda yake kai wa umman kalil din yanayin da ya iske ta cikin rashin lafiya tara mai matuƙa duk da ciwo da ke damunta ya san har da rashin ganin tilon ɗan nata hankalin sai matuƙar tashi ya risana a gabanta yana mata magana sannu umma ya jikin naki ciwon ki ya tashi ne hala a 'yan kwanakin nan ta gyara zama ta ɗan jingina ta ce jiki alhamdulillahi ko da ya tashi ma an an so min wani maganin gargajiya shi nake sha kuma alhamdulillah ina samun sauki ya ce a umma ki bar maganin gargajiyan nan ga magungunan ki na kawo miki idan ma sun kusa karewa ki kira ki gaya mun zan turo wasu magungunan ko ta mota ne balle ma ga direba na ya san guri sai ya zo ya kawo miki in ma ya kama a je asibiti ne ali sai ya kai ki asibitin binni da ki zauna a gida kina shan maganin da ba a san asalinsa ba sun ɗan shiru zuwa can ya ce da tare za mu zo da likita to tafiyar gaggawa ce ta kama shi an tura shi kwas na watanni biyu can ƙasar ingila shi yasa ya ce in zo in duba masa ki in baki haƙuri ki masa addu'a samun nasara sai ya dawo zai zo Hajiya Hafsatu ta sauke numfashi a hankali saboda yanayin ciwo ta ce kullum cikin yi masa addu'a nake Allah ya tsare shi ya ba da sa'ar abin da aka je nema ya dawo da shi lafiya a da yi shiru cikin damuwa duk da ba ta son Dr. Lukman ya gane damuwar da take ciki amma ina me zai hana shi ganewa yana matsayin babban likita sannan yana isowa ya gwada jininta ya ga jininta ya hau aiko ta nan zai san cewa tana cikin damuwa haka ya zauna yana ta lallashinta da kalamai masu taushi yasa aka haɗo mata abinci ya zauna ha sai da ga ta ci sannan ya samu natsuwa bai sallami garin ba sai da ya ga walwalarta sannan ya yi sallama ya tafi tun yana hanya ya kira wayar dr khalil ke shaida masa halin da ya sami ummansa na rashin lafiya ita masa fada kan halin ko in kula da yake da ita duk da ya san ba banza dr khalid din ke aikata haka ba amma dole ne masa nasiha a matsayinsa na aminansa da suke zaune da juna tsakani da allah dr khalil cikin damuwa yace ce dr lukman wallahi na rasa me ke damuna duk lokacin da na yi yunkurin zuwa gurin umma sai in na kasa zuciyata sai ta yi ta kitsa min wani mummunan al'amari na rasa yadda zan yi da wannan abu cikana kana koyon addu'a dr khalil anya ba wani ke son shiga tsakaninka da mahaifiyarka ya raba ku ba gaskiya ka dage da tsayuwar dare kana yin addu'a da yawaita sadaka don al'amarinka akwai alamar tambaya ya ce gaskiya yanzu na yi rauni kan tsayuwar daren da nake yi kuma nan kaga ba wasu da zan ba sadaka sai dai a can don allah ka bayar a dinga yi wa almajirai sadaka ni ma anan zan dage sosai da tsayuwar dare kuma ina roƙonka don Allah ka taya ni da addu'a Diptilu kuma ya ce kada ka damu zan sa a yi duk abin da ka ce kuma kullum idan na yi wa kaina addu'a ina saka ka a ciki kai ma ka dage duk wuya duk rintsi kada ka yi kasala ya ce insha Allahu zan dage na gode dokta Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci ya amsa da amin amin dr khalil ya ce wai yanzu kana hanyar dawowa daga ƙauyen ne ya ce eh ina kan hanya na yo nisa da garin ma yanzu to allah ya kiyaye hanya ya tsare mana kai don allah ka gaida madan da yara idan ka dawo ya ce za su ji insha allah masaro assalamu